wannan masallaci shi ke cikin arafa ko yake na arafa wanga masallaci bazirin namra nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ya yi utuban arafa utuban arafa nan ga ake yi har yau ga nan ake yi sa'annan nan ga ne masjidin namra na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallan azafar da la'asar ya gama gaba da daya raka'a biyu biyu a zafar biyu la'asar biyu daga nan masallaci kenan masjidin namra ka sa kanka shi sa ka zo aikin haji ka yi kokari ka kyale wani ejenti ka ko wani board ko wani mutane ka nemi ka san anyan da da ko tafiya ne from mina to masjid namra ya teke ka awa biyu da rabi two and a half hours in dai tafiya ne domin wani lokaci lori da ya wahala da abu shi sa mu mun fi dokan jama'a mu yi tafiya mu da su mu zo nan saboda mu zo mu samu wannan sallan asuba sa'annan mun samu sallan asuba kuma mu samu sallan mu samu utuban arafa mu kuma samu sallar da dayi na azafar da la'asar raka'a biyu shi sa kayan ji malamai suka ce ba dole ne ka kwana mina har kafin da sassafe ba shi sa ko awa daya ne ko awa biyu ko awa uku ji malamai suka ce ka kwana daga mina za ka iya ka tashi cikin dare ma ka yi tafiya kamar kan mu muna tafiya wani shekara mun yi tafiya mun bar mina 12 o'clock muka kai nan 2:30 shekaran gada muka wuce mun kuma yi tafiya from 10 o'clock muka kai nan 12:30 which is two and a half hours long shi sa za ka iya kai namiji masu karfi kaka wuce wannan falala saboda in ka zo nan ga late ba za ka samu ka shigo cikin masjidin namra ba wannan masallacin kenan ka gan kowa za ka gani fari fari ne wannan masjidin namara kenan in za ka duba bayan mu nan da kake kallo can wurin kenan ake hutuban arafa hutuban arafa nan gangada sai a doki shi sa wani wuri na nan cikin cikin aikin hajji akwai wuri da yawa wasu na nan masallatai yadda suka ji labarin shi shine kamar misali masjidin haram da ke maka masjidin nabi da ke madina da kuma maybe masjidin kuba'a masjidin kuba'a da kuma maybe masjidin kiblatain ko kuwa masallacin da ke cikin minan nan wa'annan ma duka da yiwa ba su san shi ba masallacin da ke cikin mina tarihi ya zo ya gwada malamai suka ce wannan masallaci annabawa wai wai dai annabawa da suka yi wa sallah cikin wannan masallaci annabawa wurin 70 haka ya aka faɗi wai bisa wannan tunda tarihi ne ya yi ya kuskure ya zo ko kuwa daidai wallahu alam to mu ne aka ne malum masu karantar da mu namu ne kawai a karantar da mu mu zo mu ba mutane bayani ko mu taimaka musu cikin lamarin aikin haji shi sa wannan practically way of performing hajj bayan ka gama wa'annan salloli nan guda biyu shi ka wuce filin arafa ka ce kuma ka kai arafa ba dole ne shi ka hau kan dushi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga inna mun ka saya nan duka arafa ne ya nuna annun shi sa ba dole ne shi hau kan saman dusin nan ba nan gangadan barku insha Allah za mu kuma saurare ku a cikin practically way to perform hajj insha Allah wassalamu alaikum kai wannan masallaci shi ke cikin arafa majalin namara kenan bayan manzon Allah nan yake utuba ya zo ya yi sallah azafar raka'a biyu la'asar raka'a biyu kasaru kenan tukunnan ya je filin arafa Allah muke roƙo ya karba mana wasu labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak lahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك هيا على الصلاة